biyo bayan ziyarar da ɗan takarar shugabancin najeriya na jam'iyyar pdp a zaben shekara ta 2023 atiku abubakar ya kai wa madugun jam'iyyar nnpp injiniya rabiu musa kwankwaso a gidansa da ke abuja na alamta wani sabon babi na siyasa a kasar ga abin da ido kan iya gani mutanen tsohon gwamnan na kano na wani shagube musamman a kafafen sadarwar zamani na social media da suke cewa mamakin yadda aka haihu a ragaya suke da har bijimin ɗan siyasa kamar atiku ya ziyarci kwankwaso sai dai bangaren atiku ya musanta wannan ikirari na kwankwasawa inda ya ce bangaren kwankwaso ne ya nemi a yi wannan ganawa kuma saboda kankan da kai irin na atiku abubakar ya amsa goron gayyatar majiyar tsohon mataimakin shugaban kasar ta shaidawa dcl hausa cewa sun tattauna makomar najeriya a batun siyasa duk da dai bangaren atiku bai fayyace makomar najeriya da suke nufi ba kan hakan ne dcl hausa ta ji ta bakin 'yan najeriya game da wannan ziyara mai cike da ban mamaki wannan ziyara ba ta rasa nasaba da kallon halin da al'umma suke ciki kallon halin da ƙasar take ciki da zummar ƙila akwai yiwuwar su ƙara haɗa kansu domin ceto al'umma domin ganin ya za a samu ma al'umma mafita. to maganin ziyarar da atiku ya kai ma kwankwaso ina ganin wannan ba wani abin ban mamaki ba ne saboda in ka kalli yadda siyasar ƙasar mu take an saba dama kaga wannan ya tsalle daga wannan jam'iyya ya koma wannan jam'iyya kuma ko da ba a jam'iyya ɗayan za ka kalle su in an je taro ko an je ɗaurin aure za ka gansu ana ta wasa da dariya ko an a airport ana gaisawa ana wasa da dariya amma in an ja in an ja daga ne za ka ga kowa na yan maganganun shi wannan soki wannan ne soki wannan ita wannan ziyara ta atiku zuwa gidan kwankwaso wani abu ne wanda zan ɗauka irin abin da ake ce baya daga baya kenan abin da ake ce baya ta ragu saboda wannan tuntuni kamata a ce sun yi wannan kafin a ce an shigo fagen zaɓe balle a ce har an riga an ci mulki yanzu ana wajen shari'o'i. honorable musa nuhu yan kaba jigo a jam'iyyar nnpp ya ce wannan ganawa ta atiku da kwankwaso abin alasan barka ne ganin yadda manyan 'yan siyasan ke kokarin haɗa kai ceto al'ummar kasar daga yanayi da suke ciki kowa ya yarda cewa yanzu wannan mulki da ake yi tsakani da Allah mulki ne wanda kowa ke ɗanɗana kudarsa ko ba wanda yake farin ciki da shi to don haka yadda mutum ƙasar ce a gabansa ya kamata tun yanzu a fara nema mata menene makoma don kar a bar wannan mutumin ya sake sakan tenuwa wannan babu shakka kusan wannan yana daga cikin dalilan da ya kai atiku abubakar rahotanni a watan fabrairun wannan shekara sun nuna cewa atiku abubakar ya nemi haɗin kan 'yan takarar shugabancin ƙasar na labour party peter obi da rabiu kwankwaso na nnpp a gabanin zaben shugaban ƙasa da ya gabata amma hakarsa bata cimma ruwa ba abin da masu sharhi ke ganin na daga cikin dalilan da suka sa atiku abubakar ya faɗi zaben shekara ta 2023 saboda kacaccala ƙuri'un da 'yan takarar jam'iyyun biyu suka yi kamar yadda dr muktar alkasim malami na jami'ar ahmadu bello ya bayyana kowa dai ya sani bayan an yi wannan zaɓe na 2023 da mutane suna ta magana cewa kila atiku abubakar yana ganin lokaci ya kare mashi lokaci ya kare ba zai kara yin wata takara ba saboda ya yi ba ɗaya ba ba biyu ba a samu nasara ba kuma ga girma to amma kuma da in kan gaba nazari da yadda yake kallon siyasa za ga cewa har yanzu kashin gwiwa shi ba ta sanyi ba yana shiga cikin al'amura musamman na fatin shi ɗari bisa ɗari yana ta kokarin haɗa kawunan 'yan fatin shi yana kuma <clears throat> ya ce kotu to kaga duk waɗannan abubuwa ya nuna cewa atiku abubakar wani mutum ne wanda kila wata rana har yanzu yana da gori da ya kara yin takara kenan a shekarar 2015 atiku da kwankwaso sun kasance na gaba-gaba da suka haɗa karfi wurin ballewa tare da ƙirƙiro da wata sabuwar jam'iyyar pdp bayan da a wancan lokaci aka baiwa tsohon shugaban ƙasa goodluck jonathan damar tsayawa takara da wannan ziyara ta atiku ga kwankwaso bayan shan kaye da dukkaninsu suka yi a zaben shugaban ƙasa alamu na nuna cewa ungulu na son komawa gidanta na tsamiya don gudun maimaita kuskure da a iya cewa shine musabbabin shan kaye da suka yi dcl hausa umar ibrahim dcl hausa hausa hausa